yayin da adadin waɗanda suka rasa rayukansu a kunar bakin waken da wasu 'yan mata biyu suka kai a garin madagal da ke arewacin jihar adama ke karuwa yanzu haka gwamnatin jihar ta ce za ta ɗau nauyin waɗanda harin ya rutsa da su gwamnan jihar adama sanito muhammadu bindo jibrilla wanda ya nuna alhininsa game da kunar bakin waken ya kuma buƙaci jama'a da ke sa ido gani ma yadda maharan a yanzu ke sauya salo eh, eh, wannan abin da kamar yadda muke magana kullum eh, da yardar Allah dai Allah zai kawo saukinsa amma muna maganganu da mutane madagalin yanzu wa'anda suka ji ciwo suka ji dai suna nan an kawo wasu mobi wasu kuma an shigo da su yola nan so eh, mu ƙara addu'a da wannan lamarin da Allah dai ya sauka kuma Allah kiyaye mana eh, na gaba yalla bai wannan bashin na farko ba a jihar ka kamar su wadanda abun ya shafa yanzu wani tallafi ko taimako wanda suke jinya gwamnati za ta yi da abu ya faru irin wannan akwai dama magunguna da sauransu wanda za a yi atake. kuma za a ci gaba da biyan musu kuɗin asibiti eh, kuma eh, daga baya ma musa dan wani kwamiti zai ya bi wayanda duk suka ji ciwo gida-gida a gaya suke eh, duk nan bubamin da suke faruwa haka muka ta dinga yi kuma wannan ɗin ma haka za a yi da yanzu Allah. muna kira duk dai wanda zai iya taimakawa a samo jini don Allah muna roko a taimaka a je asibiti a bada jini don a samu a taimaka wa uwa eh, eh, da ya faru kwanaki na kwarai da gaske a jimeta nan mutane sun fita da yawa sun da jini kuma a asibitin da yake mubi duwanda yake ji da sauransu da wanda asibiti yake madagali a taimaka a fito a ba da. taimakon jini na don zai taimaka wa wanda suka ji ciwo. Waɗannan hare-haren ƙunan bakin waken da aka kai a jun Adama da Borno na ma zuwa ne yayin da jama'a ke nuna farin cikin su game da matakin da gwamnatin Buhari ta ɗauka na ɗaukan 'yan ƙato da gora wato civilian JTF aikin soja. Sunana Yakubu Uba wannan matsayin gwamnati ta ɗauka shine mafi ala ta yi daidai da ɗan gari akan ci gari wayannan ba ma a ɗauke su aikin so an ɗauke su a bar su a wannan wajen inda suke su suka san kan garin su suka san duk wani lunguna su in ka ɗauke su a wannan aikin a yanzu ma da ba a biyan su wani abin kirki suna yi sun sadakar da rayuwarsu balantana ka sa su aikin soja wato ka daɗa ƙarfafa musu gwiwa kuma nan ne za a ga aiki da cikawa to ta haka gaskiya za a yi maganin wannan abu sunana muhammadu awal ai ina ganin wannan abu ne mai muhimmanci kusan ce ma an so a makara ma da ya kamata an yi wannan abin to na farko dai sunana umar dan kano a wannan yunkuri da gwamnati ke so ta yi shine wanda ni a ra'ayina zan ce faduwa ta zo daidai da zama kuma ina daga cikin 'yan najeriya wanda suke da ra'ayin cewa waɗannan yara dama su suka san ta ko'ina cikin wurarensu kowa ya san kowa ba kamar kan cewa watakila da aka basu ko kuma za su ɗaukan fansa ganin kan cewa wani a cikinsu ko an kashe masa nashi da sansu anya ba ba zai ɗaukan fansa ba za ka yi shi ne saboda eh, saboda ƙasarka saboda garinka kuma saboda mutanenku na wannan jiha da ƙasarka su taimaka a haɗa ƙarfi da ƙarfe yadda za a yi wannan lalura ta kauce gaba ɗaya yadda mai ne ya zama tarihi a ƙasar nan. to koya 'yan ƙato da gora ke ji da wannan mataki Alhaji Bako Ali shine shugaban civilian JTF na jihar Adamawa. Mun ji daɗi game da abin da an faɗa kuma da muka ji mun ji daɗi kuma sun sa a jikinmu allura wanda za mu sake aikin fiye da na dama saboda dama muna gudu kar mu sha wahala kuma gwamnati ta bar mu kamar irin yadda aka bar mu a adamawa a ce gwamnatin jihar gwamnatin tarayya ce muna nan ɗaya daga cikin wayanda ya san muhimman ayyukan ya sani shafa mu ma mun nuna farin ciki fata dai shine Allah ka kwashin wannan matsala na 'yan bindiga masu tada kai bayan Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.